بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد باك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته izin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau lahadi goma sha biyu ga watan jimada saniya a wannan shekara ta 1232 daidai da biyar goma sha biyar ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya za mu ci gaba da karatu wannan littafi sharhu sunna na al'imam al-barbahari wanda allah ta'ala ya mai rasuwa a shekara ta ashirin tara hijiriya wannan shine mu na goma sha bakwai a inda za mu tashi a gaba ta hudu a inda al'imam al-barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa wai za ra'aitar rajula ya ta'anu ala ahadi min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موتي فلم يقل فيهم إلا خيرا وقولي ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قولك إن سمعت ذلك إن سمعت إمام البربهاري الله تعالى جكن شرقا فرأيكي شوى وإذا رأيت الرجل إذا كجمت يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yana sukan wani ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sukan shi da jafa'i yana faɗa mishi mummunan magana duk wani nau'i da na suka kaga mutum yake yana ma ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anhum su kuma Allah ta'ala ya yadda da su domin radiya fili ne madi sai da zama jumla ce khabariya radiyallahu anhum Allah ya yadda da su kuma dama Allah ta'ala ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina tabahum bi ihsanin radiyallahu anhum Allah ya yarda da ko kuma wa radiyallahu anhu Allah ya yarda sai da zama jumla ce du'a'iyya khabariya khabariya ce du'a'iya kana ba da labari amma ma'anar ta addu'a kake ya Allah ka yarda da waɗannan bayi naka in kuma a wannan ce to kaga faɗin Allah ta'ala wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اغوانا يا تبت ده wannan ورضي الله عنهم كما الله يهدى su idan kaga mutun yana sukan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗanda Allah ya yarda da su fa'alam to kai da ka ji wannan ka sani annahu sahibu hawan shi wannan mutumin da yake wannan maganar ka sani sahibu hawan kawai yana bin son zuciya ne tintirin dan bid'a ne wa sahibu qawli su kuma mummunar magana yake faɗa saboda me da qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idza zukira ashabi idan aka ambaci sahabbaina fa amsiku ku kame bakin ku ku yi shuru. kar ku dora komai a ciki ma'ana nan ba wai na hana ku ce radiyallahu anhum bane fa a inda aka faɗi waɗansu abubuwa nasu kawai ku shiru domin wannan wata al'umma ce da ta riga ta gabato dubin dubatan alkhairansu ya riga ya malale abin da ake gani na kuskurensu har ma idan ido ya kai ga ganin shi alhairansu ya riga ya share waɗannan al'amuran baki ɗayansu faƙar aliman nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama minhum min zalal hakika ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya san abin da suke da shi mina zalal na tintibe na zamiya ya san da wannan ai ɗauki ka'idar babu wanda ya cika abin nan mutum tara yake bai cika goma ba a lokacin da kace ba su ba sa kuskure to ka ba su sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ka tarayya da su a cikin risala a cikin nubuwa to haka wannan shine zunubi na farko kenan abin da yake shine kuskure suna yi tabbatuwa akan kuskure ne ubangiji Allah madaukakin sarki bai kaddara musu wannan ba domin Allah ta'ala cewa i wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin suwa al muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة سوني فودندا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون باسا توجيوا باسا جاجر تيوا أكم من دسك أيكتا نلفي وهم يعلمون سنة سنين kenan wani baya nuna baya hana cewar mutum ya kafa shi ta zame in ya faɗa kaitu ya nabahu ya isa gifari bai tabbata akan wannan ba mu wannan ka duba babu wani wanda ya sha akan wannan kuma an ka lura abubuwan da makiya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama makiya sahabbai suke bi a ce to ai wane yayi kaza a ce wane yayi kaza in kai shiru zaka ga kamar abin da malam ya faɗa ne akwai son zuciya sosai da sosai a cikin harkar in ka ɗauki fadan Allah ta'ala da ya ce uhilla lakum laylata siyami rafafu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum alima Allahu Allah ya san annakum kudin nan kuntum kun kasance takhtanuna anfusakum kuna ha'intar kawunanku maki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya iya nan ba zai ƙara shi gaban ba alim Allah annakum kuntum taqtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fataba alaikum abu na nawa kenan na ɗaya abu na biyu wa afa ankum abu na biyu abu na uku fa fal ba shi an halatta musu kuma amma makiyin Allah makiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya iya can hakan nan za a ga ya kawo ya ce to ai wasu sun gudu ranar ranar uhud kuma dama kowa ya san hukuncin guduwa yaƙi a ranar uhud sai ya janyo maka fadan Allah ta'ala wala qarasa daga kuma Allah wa'aduhu idh tafsunhum bi izini hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhirah thumma sarafakum anhu liyabata liyakum sai sai iyana ma zai ƙara ban wala kada a ankum wala kuma wallahi tabbas Allah ya muku afuwa wallahi tabbas Allah ya muku afuwa to me ya kawo irin waɗannan al'amura ɗin daman mutum yana da wani tsoro na cuta a zuciyarsa to wannan tsiron kuma yana buƙatar ruwan da zai dinga shayar da shi shi yasa kake ganin ayoyin da ake laƙana mashi iya wuri kaza ake laƙana mashi ba za a lakana mashi bayan ta ba ba za a lakana mashi gaban ta ba iya nan ta yadda inda zaka ce da shi ya ƙara gaban ba zai iya ba inda zaka ce ɗauko ayar fari ba zai iya ɗauko ta ba saboda iya na aka lakana mashi Allah ta'ala ya sauwake mala yake cewa faqad aliman na biyu sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum min az-zalali ba'da mauti annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya san abin da zai kasance na tuntube bayan rasuwarsa falam yaqul fihim illa khaira amma duk da haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai faɗi wata magana dangane da sabon shi ba sai abin da yake alheri domin me domin kogin alherin su ya malale abin da ake gani da tuntube da suka yi kullun ma an zaka kallo ka kallaci mutum da ido ɗaya, mana kullun sharrin sa kake gani ba za ka ga alherinsa sa ba wa qauli da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace zaru ashabi ku kyala sahabbaina la taqulu fihim illa khaira kar ku faɗi wata magana dangane da su alheri wannan hadisi yana buƙatar tantancewa sosai da sosai a bangare na ilmin hadisi sai malaki cewa wala hadis bi shay'in min zalalihim kada ka bada wani labari na abin da ya shafi zamiyar kafasu to ai wannan labari zaka bayar bayan an riga an gafarta shi an yafe shi eh kisa sa malam ya kwaba ya ce karka ba da labarin cewar ai kafa wani ta zame ai wani yayi kaza wani yayi kaza domin an riga an ba da labari an yi riga an yi afuwa an riga an yafe musu wala harbihim ko abin da ya wakana na fadin da ya wakana tsakanin su wala ma ghaba anka ilmu ko ma abin da yake kwata kwata baka da ilimin sa domin me wala tasmau min ahadin kar ka sa kunne ka ji wannan magana a wurin kowa duk wani wanda zai ci zai baka labarin fadan da ya faru tsakanin Muawiya da Sayyidina Ali fadan kaza me kar ka saurare shi wala tasma'hu min ahadin yuhaddithu bihi kar ka saurari kowa yana bada labarin wannan fa innahu abin da malam ya sa ya ce maka kar ka saurari kowa la yaslamu laka qalbuk zuciyarka ba za ta zama tsaftatacciya ba zuciyarka ba za ta zama wankakkiya ba in sami ita in ka ji maganar sai ka ta ɗan yi ƙaiƙayi don gane da wa da sahabai kuma su Allah ta'ala ya yarda da su yanzu ƙaiƙayin da ka za ta yi zunubi ne kuma ka ce ta samu zunubin ba su ba to kun ga anan malam ya ja kunne sosai da sosai don gane da abin da ya shafi matsaya ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin sahabban nan sune ne hamilul risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda suka ɗauki saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo ya zo ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka wurci manzan Allah ya yaɗa saƙon ko ina da ina to su waɗannan su suka ɗauki saƙon daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kafa bi zalika fadla wannan ya ishe su ya zama falalaci a gare su su ne waɗanda suka shigar da waɗannan saƙonni zuwa birane da ƙauyuka da unguwa da ko'ina da ina a sassanin duniyar nan abu na biyu ubangiji allah maɗaukin sarki ya yabe su ya magana su sosai da sosai har ma ibn abi da yake cewa wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim ka faɗi kyakkyawan magana dangane da sahabbai baki ɗayansu wala ta ku ta'anan kar ka zama mai yawan suka ta'ibu ka aibanta wannan wata jirahu ka muzanta wannan faqad nataqa al-wahyu al bi fadlihim haƙiƙa wahayi yi bayanin falalarsu sosai da sosai wahayi na alƙur'ani da wahayi na sunan manzo Allah sallallahu ta'ala sun yi bayani wa fil ayun li sahabati tamdahu a cikin suratul fatih akwai ayoyi masu tarin yawa da suke magana kan yaban sahabbai da suka yi Allah madaukin sarki yana cewa huwa allazi anzala na fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma imanihim huwa allazi anzala sakinata shi Allah shine wanda ya saukar da natsuwa ya saukar da ita da natsuwa natsuwar ita karan kanta ubangiji Allah madaukin sarki ya saukar a ina fi qulubil mu'minina a cikin zukatan mummunan nan cikin zukatan Su waye kuma ajin farko a wannan ayar su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya zama mummuni bayan su kuma sannan nan nan zanga ce ba su ne mummunan ba to su waye mummunan waɗanda suka suka sanya mai lafazin da ake zagin wasu su ne mummunan kuma Allah ta'ala ya ce anzala ya riga ya saukar kuma ya ga tunda fi'ili madi ne ya nuna ya riga ya saukar ne a zukatan waɗanda suke anan wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina saboda me liyazdadu imanan ma imanihim don su ƙara imani akan imaninsu kaga atin farko su ne sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala sallama sai wanda ya bi tafarkin su kuma zai samu shiga cikin wannan ayar haka na Allah ta'ala yake cewa innal ladina yubayi'unaka ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim innal ladina yubayi'unaka wannan magana ina yake yin ta ana yin ta ne ga sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala sallama waɗanda yake ga su garin makka kafaran makka sun hana su su shiga da kafaran maka suka hana su su shiga sai aka tura sai na Uthman ya zama mai tattaunawa da su suka ce in dai shi ne za su ba shi damar ya yi dawafi amma ko in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba haka ba kururuwa shaidan ta nuna cewa ai an riga an yi an kashe sai na Uthman ko in aka kashe sai na Uthman ai babu zama tunda a ka'ida shine duk mutumin da yake mai sasantawa ne mai shiga tsakani ne ba a taba shi Kuma fahimci wannan da ke ku haka karantowar musulunci ta tabbatar to ko tun da haka ne duk da cewar umara aka zo ba a zo da niyyar yaƙi ba dole a karantar da waɗannan mutanen dole a ladabtar da su dole a yaƙe su kenan ne ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi aka yi mishi mubaya'a kan cewar za a shiga garin maka domin a yaƙe su ya daga hannun shi na farko ya ce wannan shi ne hannun na Uthman ya ɗora shi akan hannunsa dan nasu lamar hannu biyu ke da su ba ya daga hannu ɗaya ya ɗora a kan ɗaya ma'ana hannu ɗaya hannun na Uthman ne A nasu lamar ya ce wannan shi ne na na Uthman ya ɗora a kan hannun shi daya ma'ana sayyidina Uthman ne farkon wanda imu baya a kenan sannan sai sauran mutane suka biyo suna ta mu baya a kan shiga garin maka shine Allah ta'ala ya ce innal ladzina yubayi'unaka lalle dukkanin waɗanda suke maka mubaya'a inna ma yubayi'una Allah abun sani kawai da Allah suke mubaya'a inna ma adatu hasr ne wa qasar inna ma yubayi'una Allah suna mubaya'a ne da Allah yadullahi fawqa aidihim hannun Allah yana saman hannunsu wacce falala ce ta kai wannan kun ga wannan ba su ne ɗan hudaybiya suna cikin manya-manyan sahabbai waɗanda suke gaban ɗan hudaybiya su ne ɗan badar domin ba a yakin badar ba kwata-kwata da munafukai su ne bayan yakin Allah ta'ala ya ce su je su aikata duk abin da za su aikata Allah ya gabarta musu to an gabo ka ce ai wane yayi kaza wane yayi kaza ai Allah ya ce je abin da zai yi Allah ya gafarta mishi dan me ya harci yakin badar to wani yana cikin kenan abin da ya yi din saboda haka mutu bi gaibi kuma kenan sai ka waɗannan al'amura shi shine ubangiji Allah ta'ala yake cewa innal ladzina yubayyi'unaka innama ya Allah fi fawqa aidihim hakan nan gaba kaɗan Allah ta'ala ce laqad radiyallahu 'anil na iz yubayi'unaka tahta shajara alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke zuciyarsu ai da man karkarin ta dai ka ce sai baka san abin da zuciya ta kosa ba ai da Allah ya ce kaza ya ce kaza kai ka san zuciyarsu kai baka san zuciyarsu ba amma shi Allah fa ya san zuciyarsu shi yasa a wurin ma yace alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da yake zukatansu kuma ya ce ya yarda da su to tunda ya san abin da ke zukatansu yace ya yarda da su a antum a'lamu amillah haka kenan yanzu mutum zai kai kanshi dandalin bata ne da wurin hallaka da waye dinga bin bayan Allah nan layi layi mutum mutum yana tsitsine musu yana musu abin nan mutanen da yake yan aljanna ne Allah ta'ala ya tabbata musu da aljanna shi yanzu nema yake yi ibn hazm ya faɗa haka ya faɗa yace sahabban manzo Allah duk gaba ɗayan su yan aljanna ne aka tambaye saboda me yace saboda Allah ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabla al-fath wa qatala a أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم بذا أتبع ديدي تاوى بتكنكم من أنفق duk wanda ya ciyar da dukiyarsa min qabalil fatahi kafin ai fatahu makka wa qatala kuma iyaki kun ga wannan daraja ce duk waɗanda suka musulunta suka yi yaƙi suka ciyar da dukiyansu suka yi kaza kafin fatahu makka walaika a'azamu darajatan waɗannan su suka fi girman daraja min allazina anfaqu min ba'du akan waɗanda suka ciyar bayan fatahu makka wa qatalu kuma suka yi yaƙi waɗanda suka ciyar bayan fatahu makka ba su kai waɗanda suka ciyar kafin fatahu makka ba wa kullan kowanne ɗaya daga cikinsu cikin ƙabalu fatahi da badu fatai shine nuna iwad kenan wa kullan wa adallahu al-husna kowanne ɗayan su Allah ya mai alƙawarin aljanna sai dai ta wani ce ta fita wani amma akwai wani abin da suke tarayya a ciki shine me shiga aljanna duk yan aljanna ne sai dai ta wani ce ta fita wani kuma wannan aya ce da ke cikin alƙur'ani mai girma to kenan da da muka ce wannan hadisin yana buƙatar bincike zaru ashabi la taqulu fi khaira mun sha maimaita magana asalin mas'alar ta magana akan sahabbai ayoyi da hadisai ingantattu sun tabbatar da su ba hadisai ne da ake ɗebe-ɗebe a ciki ba hadisai ne garau cikin babu kitabu fadailu sahaba cikin kaza ga ayoyi nan a cikin alƙur'ani a ko ina da yana da suke magana akan sahabbai Allah ta'ala ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyinuka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim Allah ya sauka musu da nutsuwa yi musu kaza yi musu kaza yi masa kaza amma yanzu nan rana tsaka rana tsaka yi yayin mutum fitsari aka zai dinga samun mutanen nan yana ta tsine musu yana ce musu kaza yana ce musu kaza yana ce musu kaza yana ce musu kaza wanda yake tarihin malaman shi suna nan abun kare ba zai ci ba Tarihin malaman shi ba kare ba zai ci ba in ka ji irin barnar da Khomeini ya yi a nan kurkusa barna da yi da 'yan matan mutane da 'ya'yan mutane mata barnar da yi kare zai ci ba to amma sun riga sun rufe wannan sai na waɗansu suka zo waɗanda Allah ta'ala ya tsarkake Allah ta'ala ya wanke wasu ake ɗebowa ake tsine ma haka wani shine tsantsa goren yahudanci tsabagen yahudanci kenan Allah ta'ala ya sauke ما رأيك تشوى وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار au يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه alal islam ولا تشك annahu sahibu hawan مبتدئ ita wai za sami rajula in ka ji mutum ya ta'anu alal asar yana sukan ayoyi da hadisai yana sukan hadisai haka kawai yana yana sukan su yana ya dauki wannan ya jefar ya dauki wannan ya ce ai wannan khabaru ahad ne ya ɗauki wannan ya ce ai wannan suwaye suka ruwaito shi ya ɗauki wannan ya ce ai wannan wannan wannan ya ce kaza ya ɗibi a harisu sifat di ya sauke su ya ɗibi wane ne wane ne wane ne ya zubar da su ka ji su da yana ɗiban sahabban hadisan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana watsi da su yana suka su ɗaya bayan ɗaya tunda gwargwado da ya samu dama gwargwadon yadda zai yi in ya ga mutane ne da kamar suna da wani abu na addini sai ya dauko isnadin rijalul hadith ne shi to akwai a cikin bukhari ma akwai kaza ko a cikin muslim ma akwai kaza in kuma ya samu inda yake ba dalibai ilimi bane dinga tsindaya musu ƙarya kawai ya dinga gicciya musu ƙarya isa ya ce to in ka ji mutum yana sukan hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama aw ya rudul asa ko ya dauki hadisan ma ya mayar da su ya ce waɗannan sun saba ma hankali ya ce waɗannan Allah ne zai yi kaza a'udhu ka kaga mutum yana irin waɗannan au yuridu ghayr asar ko kuma yana ce a'a ni dan za ka kawo min dalili kawo min aya kawai baya son hadisi nau kenan uku kawai shi aya kawai yake so baya son ka ce mai manzo Allah ya ce baya so ka ce mai Malik ya ce baya son ka ce mai Abu Hanifa ya ce shi kawai a'a ce ne mai aya ta ce to duk wanda ka je yana waɗannan fattahimu alal islam ka tumci musuluncinsa wajibinka ne ka tumci musuluncinsa ai dama a jiya mala ya ce mana wal masturu min al muslimina man la yadhharu minhu riba amma yanzu tunda ya faɗa da bakinsa ya zo yana kaza yana cewa kaza to da zaran ka ji wannan ka tumci musuluncinsa wannan ba musulmin kirki bane zuciyarka ta riya maka wannan to tunda ko ba musulmin kirki bane ka san matakin da ka ɗauka. in zai iya yiwa ka jashi gefe guda ka ce mai wannan aƙida da yake da ita mummunar aƙida ce irin aƙida su abu jahal ce da su fir'auna da su hamana ya hatara a kanta ka ja shi ka ja mishi kunne mutanen da kaga yana tofa musu wannan alkaba'isu din ka ja musu wannan ba mutumin kirki bane ya mala ya faɗa mana a baya ya ce ka shelanta mu mutane shi wannan ba mutumin kirki bane zai cire ku akan tafarki na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dole ka ne kai wannan wala ta shi ku annahu sahibu hawan kwata kwata karke shakka cewar wannan son zuciya yake yi yake bi mubtadi'un kuma titirin dan bid'a ne tunda me na farko yana sukan hadisan ɗaya bayan ɗaya yana suka su yace to ai wannan yayi kaza ai wannan to ai wannan hadisin ya saba ma waccan ayar ai wannan kaza wannan kaza wannan kaza ko yace wannan shi ba baya son kaza kawai ya dai dinga maka wasu shinshine shinshine to wannan ka tuhumci musuluncinsa ba musuluncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba wani musuluncin yake yi to kaga irin waɗannan al'amuran za su hasaka ka sosai da su ko da baka zurfi a karatu ba ko da baka abin nan ba kana ne da waɗansu ka'idoji da zaka iya mu'amalanta mutane da su kaga yanzu ba kai ka matsa shi faɗa abin da ke bakinsa ba shi ya faɗa da bakinsa yake cewa kaza yake cewa kaza yake cewa kaza yake cewa kaza kamar yadda na taba faɗa muku na taba karantawa a jarida almizan wani shafi da suka ware na musamman suke magana yake cewa mu mu ba aqidar waɗanda suka ce ana ganin Allah ba ce domin ana ganin wanda abin da yake da jiki ne a uzbillah abin da yake da zati shi ake gani to haka wannan ya yi wurgi da me ayoyin da suke magana wujun yau mai zan nazira ila rabbiha nazira yi wurgi da ayoyin lahumma yasha'una fiya wa ladaina mazid ya yi wurgi da ayoyin lil ladaina hasulul husna wa ziyada yi wurgi da ya yi wurgi da hadisai amma kaga bai fada ba bai fada ayoyin ba bai fada hadisan ba sai sai malkwada saboda jarida ce kuma jarida kowa da kowa zai karanta so maimakon ya janyo aya kada wani ya karanta ya ce hmm, ayar ya karyata sai ya ga ya dan shafan ya tukuna. wai ana ganin abin da yake da zaci ne in kuma ka tambaye shi akwai duhu zai ce maka akwai yana ganin shi yana ganin shi yana da zafi in yana da zafi ka ce ya miƙo maka duhu mana ga kuma haske ta'ala Allahu amma ya ƙulu zalimuna ulwan kabira malaki cewa wa'alam anna jawar sultan la yunqisu faridatan min fara'idillahi allati iftaraḍaha ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam وجوره على نفسي وتطوعك وبرك معك تام إن شاء الله تعالى يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشارك فيه فلك نيتك معنى يتي wa'alam ka sani anna jawar sultan lallai zaluncin shugaba zaluncin shugaba da yake zalunta mutane da su la yunqisu faribatan wannan baya tauye wani wajibi daga cikin wajibabu baya rage zaluncin shugaba baya rage farilla a ce ta dawo biyar salloli farillai guda biyar a ce sun dawo hudu saboda mai saboda shugaba a zalimi ne kun yi shiru ai mun yi magana a baya in zalunci ya hana ka zuwa masallaci sai kai in zalunci shi hana ka zuwa masallaci sai kai a gidanka amma bai rage sallolin su dawo hudu ba min fara'idullah daga daga abubuwan da ubangiji Allah madaukakin sarki ya faralanta allati ftaradha ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallama wadanda ya faralanta a harshen annabin sallallahu alaihi wasallama duk zaluncin shugaba duk annamimancin sa duk abubuwan da yake yi ba sa canzawa ba sa hana ba sa canza abin da Allah ta'ala ya wajabta mana wa jawruhu ala nafsi zaluncinsa ya yi shi ne ga karan kansa wa taqawwuka wa birruka ma'ahu tam biyayyar da kake mishi da da'a da kake mishi cikakkiyar da'a ce kake da ladanta a wurin Allah madaukakin sarki a wurin Allah mai girma daukaka insha Allah ta'ala da izinin Allah duk biyayyar da kai mishi kana da ladanta ya'ani abinda malam yake nufi anan ita ce aljama'a zama tare da shi zama tare da jama'a kun gane ko yin sallah tare da shi yin duk abin da yake yayi daidai wannan wajibi ne a kanka wal juma'ata da kuma yin sallar juma'a ma'ahum a tare da su wal jihada ma'ahum da jihadi a tare da su wa kulle shay'in min ta'at da duk abin da ya shafi waɗansu al'amura na kai musu biyayya fa fihi kai tarayya da su a ciki falaka niyyatu kana diniyaka wannan shine abin da yake a kanka kun ga yanzu wannan zai dan rage zafin tunanin da mutane suke da shi na cewar abin da ya faru da ya faru cewar to yanzu kuma idan suka ce an ga wata fa za a azumi me za ku ce kun yi shiru kun ga an yi karatun kuwa ya eh, yi amma da aka ce za a tabbaka aiki da karatun sai kuma wani abu yake neman ya gagara ina fatan kun fahimci wannan da kyau in aka ce an ga wata fa in suka ce sun ga wata fa kun yi shiru kun yi shiru ga alamun sunna bata shi yau sosai ba <laughs> eh eh <laughs> kace amma dai ni ba wannan na tambaye ka ba ai ni tambaya ne muku ai ba shawara mm, mm, mm, kara majalisi biyu tambaya kawai ne kuka shiru ka ce mai abdulmalik ai ba tambaya na warware ta mana in suka ce an ga watan azumi yanzu mana jumada saniya rajab sha'aban ramadan karshen sha'aban za a ce an ga wata aha kenan kawai shi na abin da ke gare ka ina zuwa ina zuwa ba neman tafasil ake yi ba kun gane wannan da ke ko abin da yake alkadahu a nan inda an samu wani ya gundima ƙarya da sunanta na ƙarya ita take zama illa game ga abin da zai faɗa domin kun fahimci jumlar kamar ku fahimci a magana ba a kasan ƙarya mutum ya gunduma ƙarya miraran wannan za ta zama illa ga shaida da zai bayar ko fahimci wannan da ke ko to amma wani laifi ka san wani laifin yana tasiri ne ga wani hukuncin wani laifin yana tasiri ga wani hukuncin shine kawai saboda in suka ce sun ga wata akan abin da muka karanta kawai shikenan namu zamu dauki azumi وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله لقول الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في سلطان قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا إذا جعلتها في نفسي لم يعدني وإذا جعلتها في سلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد imam al-barbahari ya ce wa idza ra'aita ar-rajula yad'u ala sultan in ka ga mutum yana tsine ma shugaba nan nan a'a babu shi ana wai za ra'aitar rajula in muka ce za mu bi ikhtilafin nusakh akwai maganganu sosai da sosai wai za ra'aitar rajula ya da'u ala sultan in ga mutum yana tsine ma shugaba shine ya da'u alaihi kenan yana tsine mishi fa'alam annahu sahibu hawa to ka sani wannan son zuciya yake bi wannan bid'a ce kun yi shiru madafa baka ce gome ba ka iya ciki kuka yi eh wai malam muhammad sai yi kowane irin shugaba wai za ra'aytul rajula yadawu ala sultan duk wanda ka ganshi yana tsine ma shugaba yana cire da tsine mishi yana tsine mishi fa'alam annahu sahibu hawa ka sani wannan mutumin son zuciya yake bi wataƙila ana ba shi kujerar umara sai ya shiru eh haka yake illam yuto minha radu in yutu minha kun gane wannan da ke in dai kaga mutum ya miƙe yana tsine ma shugaba to ka san wannan baya cikin tafarki na sunna wa za ra'aytu da rajula yad'u li sultan in kaga mutum yana ma shugaba addu'a bis salahi na ya gyaru fa'alam annahu sahibu sunna to ka sani wannan yana kan sunna insha Allah ta'ala in ka ganshi yana mai addu'a ba ya Allah ka gyara mana shugabanninmu ya Allah kai musu kaza ya Allah ka gyara su ya Allah ka dora su akan tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah kai ku ce amin ba amin li qawli fudail bin iyad domin fudail bin iyad yana cewa fudail bin iyad shine bin mas'ud abu ali at-tamimi al-yarbu'i al-marwazi az-zahid imamu zahabi a cikin siyar alamun nubala yana cewa al-imam al-qudwa yana cewa yana kira wannan al-fudail bin iyad yana kiran shi da cewar al’imamul ƙudwa shugaba ne abun koyi asabatu sabatu kuma yana da ƙwarin hadda shekul islam kambun shi kenan ya rasu a shekara ta 187 shekara ta ta ci yake cewa lau kanat li inda na san ina da wata addu'a ƙwaya ɗaya da in na yi ta za a amsa kun gane jumlar ya san a rayuwar shi yana da addu'a ƙwaya ɗaya da aka yi mai alƙawarinta an ba shi addu'a ɗaya inda ya yi ta za a amsa mushi kamar yanzu a ce an baka addu'a ɗaya a rayuwarka gaba ɗaya kana yin ta za a amsa me za ka roƙa kai me za ka roƙa wani ya ce mulki wani ya ce kuɗi amma kai baka faɗi wanda ya faɗa ba aha aha salisu alfubar bin abu ya ce inda na san ina da addu'a guda da ina yi ta an amsa kuna ji ko ya ce ma ji altu illa fi sultan ba zan sanya wannan addu'a ba sai ga shugaba ƙila la sai aka ce mishi ya abu ali ya abu ali ala gafarta malam fassir lana haza yi mana bayani ba mu gane me kake nufi ba dan wani ya ce zai kuɗi wani ya ce ba wanda ya ce hadda qur'ani a cikin ku wallahi eh? ya ce ya hada ce ta kafa addu'a suka ce ya aba ali kai mana bayani mana ya ce idza ja'altuha fi nafsi in na sanya wannan addu'ar ga buƙatar kaina lam ta'duni addu'ar ba za ta wuce ni ba za ta tsaya ga karan kaina ne kawai wa idza ja'altuha fi sultan idan na sanya ta ga shugaba na ce Allah ya gyara shugaba to salaha shi karan kanshi zai gyaru fa salaha bi salahil ibad wal bilad ta sanadiya ya gyaru sai talakawa su gyaru kasa ta gyaru baki daya ko ba ka yake ba in ya gyaru sai ga ji an yi sanarwa man fetur ya dawo naira bakwai da sule biyar <laughs> da sule biyar eh <laughs> ina ba ta kuka eh kun yi shiru kun daɗe kuna wa'azi shan giya haramun ne zinace-zinace haramun ne batsa haramun ce sai shugaba kawai saki doka duk gidan giya haramun ne duk shiga taɓatanci haramun ne a ƙasar shi sau da ya saki doka ya ba jami'an tsaro na ciki da na waje duk wani wani aka ganta ta fito kasiyatun tun mumilatun haka tun yi shi kaza kana ta ayyuhan nasu ayyuhan nasu amma doka kawai saki bai kashe ko gwabo ba doka kawai saki shikenan sai da aka wani fa'il ɗin kuma ya sa hannu ko bai ci wannan da ke ko an yi sanarwa gobe a gobe litinin ba an yi sanarwa gaba daya an daina karban kuɗin makaranta baki ɗayan su a mustawan Najeriya kayan aiki kuma makaranta gobe kana zuwa za a baka dami guda na littafin rubutu dama ba fasta abin nan farkon tam ake yanzu ba a ce ga littafi kaza ga littafi kaza ga littafi kaza ka shiga karatun ka ba shi kenan ba ko ba ba arzikin da za a yi akwai ka ji fikin alƙawar iya kenan فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين sai imamul barbahari ya ce fa umirna sai aka umarce mu an nada uwa lahum bi salah mi musu addu'ar Allah ya wannan shine umarnin da ake mana mi musu addu'ar Allah ya gyara su yanzu in kace ya Allah ka gyara shugabannin nan nawa ka kashe to kuma yanzu wannan rowace za ka iya yi musu addu'ar Allah ya gyara su shine kawai mutum zai yi in gana jin tsoron ba za ka yi amin bari ba kar a ce kaci ka yi a tsakiyar dare mana ka yi cikin dare eh <laughs> musamman ka ce mi ina fatan bai ji wannan da kyau to yanzu wacce fa'ida ake da ita wurin tsine musu a faɗi fa'ida da ake da ita eh yanzu idan an yi wannan <laughs> ne za bakin da ji. yanzu wacce fa'ida ake da ita na tsine musu kun yi shuru in bai sha'afa ba in bai sha'afa ba an tambayi malam bakar hamul gumi allah ta'ala ya ji kanshi da gafara akan wani wanda ya saci fanka ne ko a masallaci a tsine mishi ya ce a a kada a tsine mishi a mai addu'a gyaran aka tsine mishi sai ya dawo ya sake kuma cire sauran <laughs> eh ko ba ka yake ba

wa in jaru ko da sun yi kama karya wa zalamu sun yi zalunci tofa kaji masallacin yayi shiru li'anna zulmahum domin zaluncinsu da suka yi wa jawrahum da ta'addancin da suka yi ala anfusihim sun yi ne akan mizanin su ranar alkiyama za a dora shi akan sukelin sa ne ba kan sukelin ka ba allocation da aka rubuta zuwa jihar Kubaki baki daya ya rubuta ciki akai ranar alkiyama za a ɗora duk haƙƙinku a kan sikelinsa ne sai kai kuma ka zo kana tsine mishi shikenan shikenan <laughs> shikenan kaga shi ma yana da shi akan ka kenan yana da shi akan Ka kenan kaga yanzu kenan sai ya nuna mana akwai matakai ya guda uku mataki na farko shine kai mai addu'a Allah ya gyara shi shine na farko sai matakin ƙarshe shine addu'ar Allah ya tsine mishi Allah ta'ala shi kiyaye wane ne na tsakiya shiru shine kaga ya zama qarafani wa wasita kenan shi kuma wa alaikum salam wa rahmatullah

sai ce sannan ku na kuma haƙƙin ku Allah ta'ala na'am ya kawo mana hadisi hadisin na yana ya ce mai rayatu salihi ne ya kawo shi na hadisi yana cikin muslim hadisin anas ko hadisin abu sa'id al hudiri kun gane ko cewar lokacin arasulun yake cewa abin matsi zai same ku na shugabanni sai suka ce a lokacin ya zami sai ce ku roƙi Allah su ku ba su haƙƙin Allah haƙƙin su da Allah ya ɗora a kanku haƙƙinku da Allah ya ɗora a kansu ku roƙi Allah ta'ala kun yi shiru kusa wannan abin akwai haƙƙinsu a kanka akwai haƙƙinka a kansu akwai haƙƙinsu a kanka kamar da kasa akwai haƙƙin miji a kan mata akwai haƙƙin mata a kan miji ba wa kai kullum kai kaɗa gagen haƙƙi a kansu su ba su da haƙƙi a kanka ba daga cikin haƙƙinsu a kanka akwai me akwai musu addu'a akwai biyayya daga cikin haƙƙinka a kansu su kare maka addininka su kare maka mutuncinka su kare maka dukiyarka abubuwa dai guda biyar zuwa shida wanda ke su ne manufofin addinin musulunci su kare maka hankalinka kada su bari a dinga sayar da totolin ko su dinga bari ana sayar da wiwi ko su dinga masha ko su dinga busawa ko su dinga lasan kwado da dai sauransu haka duk wannan bai halatta ba duk wannan bai halatta ba da abin da yake bugawa yana karatun ke ke kana magana ana karatu kana magana li'anna zulumahum wa jawruhum ala anfusihim domin zaluncin da suka yi da ta'ajincin da suka yi duk sun yi a karan kansu wa salahahum li anfusihim wal muslimina gyaran da suka yi in suka yi gyara to sun yi ne ga karan kansu ga kuma al'umma musulmi kar ka manta fa barawan akuya fa zai zo da ita ranar alkiyama ba ina ga barawan tantan eh ina ga barawan tarakta ina ga mutumin da zai ɗebi fili dubu bai dubu ya wuce 50 bai 50 ya ɗauke shi unguwa bai unguwa ya rubuta ciki a kai ranar alkiyama ya kake ganin ya ɗauko wannan har har ƙasan bakwai za a haƙo mashi su kwarai kuwa har kasan bakwai za a haƙo mai su ya taho da shi a ka zai ko da shi ya yi bayani to kuma haka mutumin da aka zo auna mai fili ko ya zo yin gini ya ƙara fili daidai da ɗani ɗaya shi ma ranar alkiyama sai an haƙa mashi shi zuwa ƙasa bakwai ya ɗauko ta ka ya zo ya yi bayani ya kake ganin ƙasa a ɗora ta a cikin sikelin mutum ya nauyi zai ƙaura kai eh kun yi shiru ya kake ganin budget ɗin da aka yi na ruwan al'umma jiha gaba ruwan ruwansu gaba daya za su sha mutum irin da suke akan kuɗi ya kake ganin hukukunsu ranar alkiyama eh hukukun waɗannan bayan Allah ɗin ka manta fa kyanwa ɗaya ce fa wata mata ta ɗaure ta fa bata ta batta ta ci abinci ba Allah ta'ala shigar da ita me wuta wata ce fa ballaga za ta dawo ta ga kare yana lallaga yana leƙari jiya zai sha ruwa amma bakin shi bai kai ba ta sauka ta shiga ruwan ta ɗebo ruwan a hufunta ta ba shi ya sha karan aka ce an gafarta mata kare wanda yake in ta hamil alaihi yalhas au ta turku yalhas to amma ga ina rayukan miliyoyin mutane mutum ya rubuta ciki akan ruwansu Allah ta ya sauwake saboda haka karatu haka yake sai ga a daki jaki ne dama a daki taiki wadana sai ga nasu din ba wai an dauke musu ba wai zaluncin da suka yi shi ba an yafe bane yasa malai yace li anna zulmuhum wa jarum ala anfusihim yana nan akan su wa salahahum li anfusihim wa lil muslimina in sun gyaru kuma gyaruwa tana amfanuwar su tana kuma amfanuwar al'ummar musulmi amma zaluncin su kuma yana tsayawa gare su ne kadai karatun da yau sai a hankali ko

ba ka da muke tafsirin lahibun lau jara bismillah alqawli illa man e eh, ta wannan ya fi kusa da wata ayar ne ai e eh, lahibun lau jara bismillah alqawli illa man e eh kamar ya e to haka nan ba za a baka ladan addu'a ba ba za a baka zunubin eh kun yi shiru eh ka ce me cewa yi eh to na tsakiyar ba da aka ce baka addu'ar ba baka tsine ba to haka in baka addu'a ba baka da ladan addu'a in baka tsine ba baka da alhakin tsinuwa wala tazkur ahadan min ummahatil mu'minina radiyallahu anhunna illa bi khair ka ce a ai mun shiga wani sabon babi wala tafkur ahadan yanzu mun shiga haƙƙin ummahatul mu'minin da Allah ta'ala ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wala tafkur ahadan karka ambaci daya min ummahatul mu'minin daga cikin iyayen mummunai radiyallahu anhun Allah ya yarda da su baki ɗayansu illa bi khairin sai da alheri karka ambaci ɗaya daga cikinsu su waye waɗannan su ne matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Allah ta'ala ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shi ya fi cancantar mummune shi ya fi mummune a karan kansu kun bai wannan da kyau ko haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi haƙƙin ka a kanka kuku biyu ne ga ka ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama aka ce dole ɗaya za a rasa dole ka ba da kanka a rasa manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ya tabbata man gano wannan da ke ko yawa shine annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ummahatuhum su kan waɗannan iyaye ne na mummune baki ɗinsu kenan duk wani wanda ya taba su shi ba mummuni bane ne dan mummuni kan ai ba ya zagin uwa yi kun lura da wannan da ke ko yawwa mummuni ba ya zagin uwa ta saboda haka inda ka ga mutum ya yi wannan to ka sani ba mummuni ba ne kuma wannan haƙƙi ne na matan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da imam al-barbahari ya ce kar mutum ya ambaci ɗaya daga cikin su illa bi khair sai da abin da yake alheri ne domin Allah ta'ala ya yarda da su Allah ta'ala ya ba su falala irin tasu wanda daga cikin falalar Allah ta'ala yake cewa bayan yayi musu wa'azi yayi musu wa'azi yayi musu wa'azi yace ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ne taqaitun fala takhda'ana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa ya ku mata annabi ku fa ku zama ɗaya da sauran matan al'umma ba baki ɗinsu kar ku dinga kallon kanku kamar sauran mata idan sauran mata suke zunubi ɗaya zunubi ɗaya za a ba su in suka yi lada ɗaya goma za a ba su ku in kuka daya ɗaya ashirin za a ba ku na alheri in kuka yi zunubi ɗaya kuma biyu za a ba ku ai za a ninka musu ai manyan babban gida ne ai to daga gida ne da ake koyi da shi kun gane ko da Allah ta'ala ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi sai ce abin da ya safa yi musu wannan wa'azin innama yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti Allah ta'ala fa so yake tafi da duk abin da yake kazanta ya ku mutanen wannan gida wa yutahhira kuma tatahira ya tsarkake ku tsarkakewa wazkurna ku dinga tuna ma yutila fi biyutikunna abin da ake karantawa a dakunan ku yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana ɗakin wannan sai aya ta sauka ma'ana malaka jibril yana yana kenan yana ɗakin ka kusan ɗakin su ba irin ɗakin ku bane daraja su ba irin daraja ku bane suna da daraja su ne manya-manya a cikin ahalul baiti su ne ajin farko iyalan gidan manzan Allah sallallahu ta'ala sallama to amma saboda tsabagen jahiltar larabci da jahiltar addini da kuma fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada falamma zaghu azagha qulubuhum sai ga an ce to ai matan manzan Allah kuma su ba za cikin ahalul baiti <laughs> ya ce wake wanda suka yi dama yana da mata kenan wato sun ba irin mummunan magana da ba su faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanzu idan mutum iyalan shi ba zama ahlul baitin sa ba so ya ahlul baiti kenan eh da mutum yau lahadin nan ya wuna a gauran shi gobe da safin litinin aka daura mai aure da yamma sai ga ana kiran shi ya ya iyali ko ba haka ake cewa ba ya iyali ake kiran shi Allah ta'ala ce ayi falamma qada Musa ajala wa sara bi ahlihi shi da wa kuma shi da matan shi bayan da aka bashi sadaki ala an ta'jura ni samani hijaj shekara takwas ya dauka yana kodogo mata ba wasa ba bace wallahi tallahi in kana so sai ka sai ka ta yi tsiye <laughs> Allah kuwa karka ta hankali za ka ɗauko mana bulugul maram ka ce za ka bayan sadaka <laughs> sadakin gama annabi musa alayhi salatu wasalam shekara takwas aka ce mai kodago fa in atmamta asharan fa min indik in ka cika shekara goma kuma wannan da gare ka ne kafin ta zama mata shi fala ma qada musa al-ajala lokacin da annabi musa alayhi salatu wasalam ya cika lokacin wasara bi ahlihi sai ya tafi da iyalansa mata shi ɗaya ce fa aka ce sara bi ahlihi sai tafi da iyalansa kun gane wannan da kyau ko annabi ibrahim alayhi salatu wasalam lokacin da mala'iku suka zo wurinsa a lokacin ne mala'ikun suka yi mashi bishara da cewar zai haifi annabi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub bayan da ya gama wannan har matar ta yi har matar ta yi abin nan har matar ta yi mamaki alidu wa ana ajuzun hadha ba ali shekha inna hadha la shay'un ujab ajib har har yace inda mala'ikun suke ta magana rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahalal baiti rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahalal baiti mutum nawa ne a ciki annabi ibrahim da mai ɗakinsa sai ce da su ahalal baiti kuma nassi falama qada musa al wa sara bi ahlihi dan karkace maka ce ahlul baiti ce to ai annabi ibrahim ne eh ce to ai annabi ibrahim ne a billah to kaga nan falama qada wato an gana da dalilai sai ka kawai sai ka ce kama mai wannan din ɗan kanar dalilai ne gashi nan barkatai kawai ba masu ayoyi ne da sai fala ma qada musa al-ajala ajala wa sara bi ahlihi sai ya tafi da iyalinsa ita karan kanta aka kira ta iyali amma sai mutum ya zo ya ce wai matan manzo sallam ba sa cikin iyalansa to suwa iyalan kenan wannan ya saba ma nassi na alqur'ani ya saba ma duniya inda mutum yana da hankali ba alabu kun ya sha ba ba wiwi ya sha ba ba wani abu mai gurɓata hankali ya sha ba to lalle ilalla ya san mata tana cikin iyalai wannan nakalan wa akalan a dalilance hakan nan ma a hankalce Allah ta'ala ya sauwake saboda haka suna da falala dole a girmama su dole a ba su haƙƙinsu mata ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin haƙƙinsu wanda ke su kaɗai suke da shi babu wani wani itarayya da su a ciki shine idan manzan Allah sallama da manzan sallama ya rasu bai halatta wani ya auri matan shi ba haramun ne wannan wannan kuma khususiya ce ga manzan Allah sallam shi kaɗai wannan wasu suka ɗauka idan shehunansu sun rasu to matansu kuma ba mai aurensu kun gane wannan da kyau ko saboda haka daga ciki suna da falala a dunkulansu baki ɗansu suna da falala wasu kuma sun ɗaro wasu falala safiya bintu huyai tana cikin matan manzan Allah sallallahu ta'ala sallama sai wani abu ya sa'in sai shiga tsakaninsu da sauran matan kenan sai suka ce ita ma da take ɗiyar ba yahude sai manzan Allah sallallahu ya zai same ta tana kuka sai ce ta yi haƙuri ita ce wacce take auren annabi babanta annabi dan uwan babanta annabi Malam Abdullahi ka ce me ita take auren annabi babanta kuma annabi dan uwan babanta annabi domin tana auren manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma silsilata yana zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam kun gane ko kaga babanta kenan wa shi kuma wa yi harun yawwa baka ta yi haƙuri nana aisha radiyallahu ana ita ce wacce ike aka samu wasu tambaɗaɗu suka yi mata algungu suka yi mata kagen magana suka yi al'ifku suka yi mata kage Allah ta'ala ya saukar da ayoyi masu tarin yawa gare ta kadai tun daga fuki sabai samawat yana tsarkake ta yana wanke ta fil kuma wannan har zuwa ranar tashi alkiyama ake karantawa innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ithm wal ladzi tawalla kibaru minhum lahu وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى yace wa idza ra'aita rajula in kaga mutum ya ta'ahadul fara'id yana kokarin yin abubuwan da suke wajibabbu a kansa duk abin da yake wajibi ne ya ta'ahad yana marmaza yi shi ba wai yana bari sai rana ta faɗi ne ya salla a zahar ba kum kum kum kum in ya tashi sai ya mike kuma ya kawo lasar kun gane ko shi kuma wani da ake mai kumfula aka ce ranka yadda daɗe ya kamata a ce ana yin ana sallan nan ana yi ci a ai yana yi ne tun da safe kafin ya fito aiki don in yi sallah asuba sai ya zahar ya la'asar ya magariba ya shahi sa wani lokacin ake ganin ba a yana yi dan kafin ya fito aiki ne ke su duka gani ko shi wani kenan eh <laughs> gani shi kuma wani azhar din asuba yake sai ya dawo gida ya sallar ya ci abinci tukunna sai ya dauko azhar ya yi la'asar ya yi magariba ya yi lisha subhanallahi alazim haka za ka gan shi inda za ka wuce shi a tambaye ka ina ka wucewa ne sai ka ce wallahi ka baro shi yana shara dan ka rasa gane wai ruku'i yake yi ko kai ba gane me yake yi ba a shi wai da ka baro din nan sallah yake yi kai ka dauka yana tsantar tsakuwa ne a kofar gida Allah ku sai ka baka gane tsayuwarsa da ruku'unsa da sujjadarsa wanda kuma abin da ake so duk wanda ya ganka ya san a tsaye kake duk wanda ya ganka ya tabbatar wani ruku'u yake yi to amma ga mutumin da yake yin kwatankuciya kuciya yake a gurguje a gurguje a sha ruwan tsuntsaye kaga babu yadda za a yi irin waɗannan abubuwa ga fara'id Allah ta'ala ya sauwake duk wanda kaga ya lazumci farillai fi jama'atin a cikin jama'a yana sallar jama'a yana sallar cikin jam'i ma'a sultan tare da shugaba wa ghairi tare da sauran ba ma shugaba ba ko da kuwa da yana yin sallah a cikin jama'a fa'alam annahu sahibu sunna to kasan wannan yana kwatanta sunna sosai da sosai yana kan sunna insha Allah ta'ala kun ga mun yi magana nan ji inda mutum zai kwana yana cewa shi ahlus sunna ne amma kuma azhar sai ka rasa to wai wani din nan asar yake yi ko kuma la'asar ne kai ka rasa gane abin dan mun faɗi magana kuma yanzu muna faɗa an ce a kasuwa an daga bara sallah tun karfe ɗaya to har karfe shida na yamma sallah ake yi a masallaci sai ka rasa to me yake yi malam kuma kullum ake yi sai ga mutum ya zauna a shagonsa minti goma babu wani wanda ya ce da ci kanka kun yi shiru to amma kuma haka zai je sallar a guje yana zuwa karfe nawa aka ce za a yi ba an ce ɗaya da minti goma ba ne kun ji fa an ce mai ɗaya da saboda haka yanzu ɗaya da minti sha ɗaya saboda haka yana ta magana za a zo a bada sallah to shi limamu ba zai ɗan taɓa mulki ba tukunna shi liman ɗin ba zai ɗan taɓa mulki ba tukunna ake haƙuri a layin man fetur ake haƙuri a kaza shi ma ba ba hurmunsa aka zo ba yanzu sarkin kasuwa ba yana rufe ya ce sai karfe goma ko sai karfe hudu to shi mana ka dan zuhur mun su dai dan dana ya mai da sallar yayi sallar karfe 1 da rabi duk kuna tsatsaye dubu jiran mutum ɗaya kuma laifi ne ya samu ma Allah ne ya samu manzo Allah ai bai saba ba in bai haka ba to me limancin ku ne limaman ko shine liman din wai liman din shine liman ai shine dubu jiran mutum ɗaya ai ka gani ka samu mutum sai ya lissafa ma juma'a goma bai taɓa samun sallah a cikin masallaci ba juma'a goma kun yi shiru juma'a goma bai taɓa samu a ciki ba wanda ka ji juma'a goma bai taɓa samun hudu ba ba ma'ana ya zo kenan amma cikin masallacin ya shiga ya cika kar ku manta fa akwai mala'iku a kofar masallaci da suke rubuta sunayen mutum juma'a goma kenan ba cikin fayil din mala'iku da suke aito kwarai kuwa don bai shiga ciki ba juma'a na ita kadai ce a mako juma'a goma dozin guda wani juma'a goma sha biyu bai yi ta cikin masallaci ba wannan wacce ina ya kamata mutum ya dinga ya dinga yi wa kanshi wa'azi juma'a goma sha biyu dozin guda bai yi a cikin masallaci ba juma'a dozin guda bai ma samu ma abin nan din ba saboda ya lura yan kwanakin nan limadin yakan dan kara minti biyar shi ma can sai ya kara minti biyar Allah kuwa dardumar da zai saya yana zuwa masallacin juma da ita sai ga in ya haka ya haka sai ya dauko kwali <laughs> Allah kuwa da shi zai tafi amma juma ce fa hajji babban rana a gani in kai abin nan gana sai da buhu akan layin sai ga duk wanda yazo ya dauki buhu ya wuce duk wanda sai an dawo da dara maka da shi Allah kuwa sai da sai kan buhu yana wuce sai an dawo da maka da shi ma'ana abin da zai sallama bai iya saya ba wadu Allah wallahi abubuwan ya kamata mutum yi wa kanshi kiyamul layli وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى إذا كان متين ينا واسا da farillai yana wasa da salloli a cikin jam'i wa in kana ma'a sultan ko da yana cewa su fa suna ma shugabanni addu'a suna ma shugabanni biyayya su tunda sunna ta ce a musu biyayya suna yi amma baya sallah cikin jam'i baya sallah kaza fa alam annahu sahibu hawa ka san wannan son zuciya yake bi surutun baki ne kawai ko san sharhu sunna fa haka yake fa so daga dole mutum ya abana na su ne kan gaba to mutumin da baya cika farlai a kake gani da sunnoni eh ya kake gani da mustahabbai bai dace ba irin waɗannan al'amura ɗin bai dace ba irin waɗannan al'amura ɗin ga limami yana kan mumbari yana khutba ana ce mai lokaci yayi a faɗa mai lokaci yayi wannan ba tarbiyya ba ce wannan wannan ba addini ba ne wannan jahilci ne tukuru kasurgumin jahilci ne yake damun mutum Allah ta lai sauwaki wal halalu ma shahita alaihi wa halafta alaihi annahu halal wa kadhalika al haram wa ma haka fi sadrika fa huwa mush fa huwa shubha wal halalu abin yake halas ma shahita alai abinda ka shaida ka tabbatar abu kaza halas ne shi ko wannan ba wake zaka tabbata ba shari'a ce take tabbatarwa al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathiru minan nas la ya'lamuhunna kathiru to qalil fa shikenan mafi yawan mutane ba su sani ba kaga ba wai an cire sanin mustabihat ne a cikin al'umma baki ɗaya ba a mafi yawa ne ba su sani ba kaɗan fa sun sani ya nuna malamai kenan sun sani wa halafta alai annahu halal karantse da Allah abu kaza halas ne duk su dabar mai shan taba ka ce ya da Allah taba halasci da ce a kawai da yana dan abin ne kawai waka zalikal haram hakan na ma haram ita ma a bayyana take kuma haka ita ma za ka ba da shaida abu kaza haramun ne mushe menene haramun ne إنما حرم dama الميتة والدم ولحم wa وما أهل به لغير الله wa ma haka fi sadrik abin da yayi maka kaikayi a zuci fa huwa shubha to wannan abu shubha ne ka nisance shi wannan abu ne mai rikitarwa dan yi maka kaikayi shin wannan halas ne ko wannan haramun ne to nisance shi kawai amma ai ji wani malami ya ce abu kaza halas ne sai ya ji wani malami ya ce abu kaza halas ne amma ya ji malamai tara sun ce haramun ne kaga bai faɗe su sun ce haramun ba sai ce ya ji wani malami ɗaya ya ce me halas ne sai ka ji shi wannan magana malami ɗaya ita zai dinga daidaitawa la'alla ya ji kuskure zai iya faruwa la'alla malamin da aka da ya bada amsar an yi mishi tambaya ne a baibai sai a mai tambaya a baibai sai ce yauwa shikenan kawai sai ya dauka je tafi Allah ta'ala ya sauke wal masturu man bana satru wal mahatuku man bana hatku wal masturu duk wanda asirin shi a rufe yake man bana saturu shine wanda ko rufe asirin sa ya bayyana ma'ana wani mummunan abu na shi bai bayyana ba kenan ba shine asirin wani ya rufe ba mummunan aiki shi bai bayyana ba dan Allah ta'ala kadai sa abin da kowa yake aikata fatan mu Allah ta'ala ya yafe mana ya yafe ma kowa saboda haka babu yadda ka zo ka ce wani dan wuta ne kowa ne dan aljanna ne muddin ba Allah ta'ala ne ya ce wane dan wuta bane ko ya ce wane dan aljanna dan akwai waɗanda yake ba su bar duniyar nan ba sai da suka riki satifiket dan su na aljanna kun gane wannan ko su ne wa su ne ashabatu radiyallahu anhu jumlatan su ne kuma tafsilan abubakar wa umar wa uthman wa ali sa'idun wa sa'adun wa ibn aufun wa talhatun wa amiru firin wa zubairu al-umadahu su kenan su goma waɗannan mutanen da sunayensu ba su bar gidan nan na duniya ba kowa sai da ya rike certificate din shi na aljanna kamar yadda fir'auna da hamana da karuna da abu jahal da abu lahab ba su bar duniya ba sai da suka riki satifiket ɗinsu na wuta ba su bar wannan gida na duniya ba sai da suka riki shi yan wuta ne waɗannan ya kadumu qaumuhu yawmal qiyamati mati awradhum an-nar wal masturu man bana suturu saboda haka duk wanda Allah ta'ala ya rufa mai asiri kana kuɗa kuɗa sai ka hango wani yana aikata kaza kai shiru da bakinka karka zo kuma ka ce ai kaga wani yana aikata kaza kai ka san abin da kowa ne yake aikatawa din nan duk wanda Allah ya tona ma asiri waye kake ganin asiri ne zai rufu kun yi shiru kawai mutum ya zai ce kaga ko abin da wani yake aikatawa ai na gaishe yana kaza yana kaza wani haramun ne in ɗabi'arsa ce za ta bayyana kowa ya gani kun bayyace wannan da kyau ko in dai ɗabi'arsa ce wai bahaushe yana cewa dubu ta ɓarawo abu eh, ɗaya ta mai kaya ba in dai sana'a shi ce za ka ga mutum ya bayyana amma watakila ran farko ke nan ya fara kai kuma ka zo ka daidaita shi ka ce ai wani ɗabi'a shi kenan shi kenan ka manta da tun ramadanan da ya wuce tare kuke kiyamun laili tare kuke ka san abin da ke yawo cikin al'umma jita jita bai tabbatar ba sai ci to ni ma dai haka na ji amma dai zan tabbatar to tunda baka tabbatar baka shiru mana tukuna sai ka tabbatar a gani inna allazina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alim duk waɗanda suke son alfasha mummunan magana ya dinga yaduwa cikin mutane to wannan suna da azaba mai radin gaske haka kawai jita jita wani yayi kaza kai mutun ya dora ai ko kai gani ka gani ko kai ka gani kai shiru kan gane wannan kai shiru da bakin ka shikenan khalas in dabi'a shi ce can wani zai gani Allah ta'ala ya sauke wal mahatuku ma da shi rufin asiri man na hatku shine wanda asirin shi ya tono kowa ya gane shi a ah, ai kawai ya watsa ai wani kaza yake yi ai wani yanzu nan ya fito ya yi tacin da giya ya samu awaki ya tsuguna yana dinga gai da su to wannan kuma kano yara sun biyo shi a guje suna jifan shi Allah haka za ga yara da kashin shanu ne da mai suna ta jifan shi sai in sun yi kusa da shi kuma sai su tsaya in sun yana kada sun dinga tayi marisa ta sha kafsu kaga yana ta musu rawa to wannan ka zo ka ce ba haka ba ne a gani Allah ta'ala ya sauwaki Allah ya tsara al'ummar musulmi wai za samaita rajula ya ƙul fulanun nasu bi fa'alam annahu rafidi wai za samaita rajula ya ƙul fulanun mushabbi aw fulanun ya takallamu bi tashbi fa'alam annahu jahani wai za samaita rajula ya ƙul takallam bi tauhid washrah li tauhid fa'alam annahu kharijiyyun mu'tazili أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فأعلم أنه قدري لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا ولا ولا عن أهل الشام في السيف شيئا ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا wala an ahli makkata fi sarfi shay'a wala an ahli almadinati fil ghina'i wala ta'khudhu anhum hadhihi al-ashya'i shay'a imam al-barbahari yake cewa wai za sami ita rajula yaqul in ka ji mutum yana cewa fulanu nasibi ai wani baya san ahlul baiti domin an ce nasib shine wanda yake baya san ahlul baiti kun gane wannan da kyau ko don matattakala ce guda uku akwai masu son ahalul baiti da sahabbai nawa kenan daya akwai masu son ahalul baiti kadai nawa kenan akwai masu son sahabbai kadai nawa kenan uku waɗanda suka ce wai suna son sahabbai kadai su ne na wasu wanda yake su ba ruwansu da ahalul baiti saboda haka kenan tun da su shi'a su ba sa son sahabbai to su sun rike tun da su shi'a ahlul baiti suke so to su ba sa son ahlul baiti kun gane turancin ko su kuma shi'a su ne wai suka ce wai ahlul baiti wai suke so kun gane wannan da kyau ko saboda haka ba sa son sahabbai to duk gaba ɗayan su duk suna motar batatu ne babu wani wanda yake akan shari'a don kowanne su baya kan makaranta ta alkur'ani mai girma baya kan makaranta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa suke sukan ahlus sunna sai ga sun ce ai ahlus sunna wasu ne ma'ana wai ba sa san ahlul baiti eh abinda mai shekul islam ya ce hubbu sahaba abu da yake ce ya sa ili amma ta biwa qidati rizqal huda mal hidayati yasalu isma kalamu haqiqan fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddal hubbu sahabati kullihim li madhhab wa mawaddatul qurba biha atawassalu wadda sun hada duka guda biyu sun hada ahlul baiti sun hada kuma a sahaba amma duk da haka saboda mummunan nufi na yan shi'a sai su dinga faɗa wa mutanen su ahlus sunna sune wa makiya ahlul baiti makiya kaza mai har waɗannan ya shafi wani bangare na sufaye sufaye ma suke ganin ahlus sunna makiya sahabbai ne abin da makiya ahlul baiti ne saboda ka san su su kuma ma'aunin su tunda ba kwa maulidi shikenan eh su ne ma'aunin kawai tunda ba kwa maulidi to ku makiya ahlul baiti ne wani ne aka bashi aiki aka ce ya je ya rubuto jikokin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama sai ya zo yake tambayar wani sai wani ya tambaye shi to ya baka rubuta wani ba <laughs> kun gane ko ya ce kuma ya dan wanan ne mai bin tafarkin wanan ne ya ce ya baka rubuta wani ba sai fa yi shiru kuma to ashe kenan shi ma ba da aiki da baki in ba ga mutum na an ce ya rubuta jikokin manzo Allah ai yanzu yana da ɗaya aka sai ma zai rubuta to me yasa ya hana shi rubuta shi ma yana da shakku kenan yace to in gaji mutum yana cewa da wane da wane nasu bane alam annahu rafidi to ka wannan mutumin da yake cewa su wane ba sa san ba sa san ahlul baiti to ka san shi tintiri dan shi'a ne rafidi ne wai za su rajula ya kol in gaji mutum yana cewa fulanu mushabbi ai wane yana kamanta Allah da halittarsa aw ta ya takallamu bi tashbih ai wane yana maganganu akan abin da ya shafi tashbih yana kaza yana kaza fa alam annahu jahami ka san wannan mutumin ba abin nan yana bin mazhabin jahan bin safwan ne wanda yake kuma kasan jahan bin safwan shine wanda wani yake cewa ajibtu li shaytanin da annasa jaharatan ila nari wa shtukka ismuhu min jahannam min jahannami yace ajibtu li shaytan nayi mamakin wani shaydani da annasa jaharatan ya kira mutane rana tsaka zuwa ina ila nari zuwa wuta washtukka ismuhu min jahannami kuma wanda an ciro sunan shi ne daga cikin jahannama domin jaham in za ka rubuta jahannama fa tsakanin ha babba da mi'ara sai ka sa ni mai da kawai shikenan ka kura mu ido kun gane wannan da kyau ko saboda ga da zanen kaji mutum yana cewa ai suwa ne suna cewa Allah ta'ala yana da kaza ai wani sun ce Allah yana da kaza ka san wannan mutumin jahamiyyun ne kuma ya jami jiya mun yi takaitaccen tarihin sa daga inda daga shi inda ya same ta daga inda take da kuma yadda malamin nashi jihar bin Safwan aka kama shi aka layye da shi kuma shakarar dhahiyata kullu sahibu sunnati wai za su maitar rajula ya ƙul ta kallon bi tauhid an kai mutum yana cewa to yi magana akan tauhidi ka san wanda tauhidi yake nufi eh yana nufin a tauhid shine Allah ba shi da suna eh ba shi da suna ba shi da sifa domin ga ce Allah ar-rahmanu ar-rahimu to yana nufin yanzu kana da alloli uku kenan kun ji jahilci kenan shi yasa sai ya ce mata kallon bi tauhid saboda haka sai inkarin sifofi ya yi inkarin sunayi irin aƙidar arna kenan wai za ƙila musu judulin rahman ƙalu wa man rahman su ba san rahman ba su allahu suka sani kawai sai allah ta'ala ce kulu da allah au da rahman ayyan ma tad'u wala wal asma'ul husna wa sharh li tauhid in magana tauhidi ma'ana magana da yake so wai ka ce Allah ta'ala ba shi da sunaye Allah ta'ala ba shi da kaza ba shi da kaza to inda kaga mutum yana wannan fa'alam annahu khariji to ka san wannan mutum yana cikin khawarij mu'tazili tintirin ba mu'tazili ne domin mu'tazila wasu suke da shika-shikan addinin su guda biyar na farko a tauhid abinda suke nufi da at-tauhid shine inkarin dukkan sunayen Allah ta'ala da sifofin shi don in ka ce Allah ar-rahmanu ne ar-rahimu to yanzu kayi ta'addudul al-aliha uz billah kamar allolin kenan sanadi ya ka kaga wannan wahayin shedan ne kun ga dai zuwa yanzu dai aqidar jiham din da tana tada bayyana ko wanda yake da mun malamin ta kuma sune da jiham din bin sultan aw yaqul ko kaji mutun yana cewa shiga shiga addinin su guda muka faɗa guda biyar amma mun faɗi dai shine na wanne at-tauhid na biyu shine al-adl na uku shine al-amr bil ma'ruf na hudu shine al-manzila bayna manzilataini na biyar mhm. mun kai da zan na biyar ya kwanta mu au au ya kul ko kuma ka ji mutum yana cewa fulanin mujabbir wane mujabbir ne me yake nufi da mujabbir cewar duk abin da ka yi dole sai an biya ka in ke kai sallah dole sai Allah ya baka lada a'udhu billah me lafazin dole a ciki bayan Allah ta'ala ya ce wala nudu ajara almuhsinin wala nudhi ajra man ahsana amala to me dole kuma a ciki to sai ce dole aw ya takallam bil ijbar ko kuma yana magana kan cewar mutum ba shi da mashi a kansa sai dai Allah ya sanya shi dole yi kaza a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma bayan Allah ta'ala ya fayyace wa ma tasha'una illa an yasha Allah wa ma tasha'una ku kuna da mashi'a ko ba ku da mashi'a kuna da ita illa an yasha Allah Allah yana da mashi'a ko ba shi da ita yana da ita sai dai tashi ita ce shakun dum dan taka tana sai in tashi ta zartar ni sannan taka zaje tasiri aw ya takallam bil adl ko yana magana ko fulanu ya takallamu bil adl ma'ana al adl abin da suke nufi shine nafiyul qadar Allah ta'ala bai da iko akan komai kawai abin saka kaka yake kasancewa ai wannan taron namu da muka yi ma Allah ta'ala bai san zai faru ba sai a yanzu sai suka yi ilimin Allah ta'ala farkon bayyana su kuma sun bayyana ne a kasar basara mana yace fa alam annahu qadari to ka san wannan qadari ne ku kiyaye akwai banci tsakanin qadari da qadiriya qadiriya dariƙa ce ta sufayi mabiya shehu aham abun nan shehu abdul qadir jelani kun gane ko ba ita ake magana a nan ba wata mummunar aqida ce qadariya duk gaba ɗayan su dai batattun kungiyoyi ne duk babu wani wanda yake asana amala wa in kana shi shehu abdul qadir din aljelani mutum ne na kware da malamai suke magana akan shi mutum ne wanda yake sosai da sosai akwai mawaƙif na sunna jajirce akan suna sosai da sosai ina ma mabiyan sun yi halin mai gidan ba zo suna ta kada bujujala ba suna ta sa janjami fa'alam annahu qadari لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع دو waɗannan sunaye wani kadari wani kaza wani duk in bidiya ne suka kawo ta domin kadari abin nan kadariya farkon bayyana su sun bayyana a basra ne kawai suka ce al'amur unufun duk al'amarin da ke faruwa sabon abu ne sai in ya faru ne Allah ta'ala yake da masaniya a kai tuni mutane guda biyu suke takakkiya tun daga basara har zuwa garin madina don su samu abdullahi su samu wani ga cikin sahabbai suna shigowa masallacin madina suna karo da abdullahi dan umar ɗayansu ta dama ɗayansu ta hagun abdullahi dan umar shi yana ina kenan yana tsakiyarsu ɗaya yake cewa na yi ƙoƙarin ɗan uwana ya banna in fara magana suna tafiya suna tambaye shi ga abin da ya faru sai suka yi Abdullahi dan Umar ya ce ku je ku faɗa musu cewar Abdullahi dan Umar ya barranta da su sun barranta da shi inda za su ce da duk abin da yake sasannin duniya Allah ba zai karba ba har sai sun yi imani da alƙadar sun kafarta ko ba su kafarta ba waye ginda ya musu kafircin Abdullahi dan Umar ai da Allah ta'ala ya ce ya yi ayyuhallazina amanu man didmin kuma an dinihi sawfa yati Allahu biqawm sauraka ka wannan sai daga tuni abdullahi da umar ya tsine mata tuni ya sanya ma tufkar amawali Allah ta'ala ya sauke Abdullahi da Mubarak wanda yake malami ne sosai da sosai shine Abdullahi bin Mubarak bin Wadih At-Tamimi Abu Abdurrahman Al-Marwazi ahadu a'immatul a'lam wa hufazul Islam min ahli zuhud ya rasu a shekara ta 181 Abdullahi bin Mubarak ba almaro suke na fataccen malami ne Allah ta'ala ya mishi rahama yake cewa la ta'khudhu an halil kufati fi rafd shay'a duk abin da yake magana akan shi'anci kar ku faɗuwar kar ku karɓi wannan magana in ta taho daga kufa don mutanen kufa mutane da suka shahara akan arrafdu su suka kai sayyidina aliyu su suka kai sayyidina husaini su kuma suka zo suka ce suna son su eh ai kiristanci kenan bayan da aka hada baki da su da kiristoci yahuda suka hada baki da su za su kashe annabi isa alaihi salatu wasalam Allah ta'ala ya tsere da annabi isa ya tseratar da shi sai suka zo kace kuma suna son shi wai ai jini shi ne ma ya fi zunubin su kun gane ko haka yan shi'a suka yi a kufa suka yi shigo shigo ba zurfi suka dauke sayyidina husaini daga garin madina sai kai shi wurin su suka yi duk wasu dabaru suka yi mai kofa go suka kashe shi daga baya kuma suka zo suka ce gashi gashi gashi gashi gashi wannan tafin shi'a ma kare yake da wannan kisar kawai da zaka na yan shiya duk an basu kawai an dora musu dakon abin da ba sani bane ai da dan ko bai sa abin da ke cikin kayan ba kawai dai dauki wannan zuwa gareji na ya dauka duk dakon abin su kai an dora musu dakon shi an ci ba san me suke yi ba wala an ahli shami fi sayfi shay'a hakan nan duk hadisai duk bayanai da suka zo da kasar sham na ayi ma shugabanni waye karo karɓo wannan kamar yadda mutanen kuba suka shahara da me da ci to haka kuma mutanen sham suka shahara da me da al-khuruj amma malamai suna cewa wannan kamar ya saba ma abinda malamai suka tafi a kai da abinda malamai suka tafi a kai shine mutanen basara su suka shahara da asaif da basar ai mutanen iraq su suka shahara da wannan kuma kun ga abin kamar jini ne ko ba ke ba har yanzu saboda nan da malamai ce mutanen sham malamai suna mai suna istidrak suna ganin mutanen iraq ne wala an ahlil basharati fil qadari shay'a hakan nan kada ku karba abin da ya shafi magana akan alqadar daga mutane ina basara ai mun yi magana dazu qadariyya daga ina ta fito daga basara ta fito sufanci ma daga can ya fito da ake cewa za a tafi ga bagadaza garin waye za je kabarin shehu tijani ai shehu jelani da ina ne ina ne ai dubutan ne inda kana neman sufanci ai duk can tarkata ne daman na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala innal fitnata hahuna nan shiyar ya nuna shiyar basara shiyar iraki ba na zagaye sai na husaini ba ba na gaisa sai na ali ba duk wannan kasan da ba daga can ta fito ba duk nan shiyar ce shiyar iran shiyar iraki shiyar duk tattara su duk wala an ahli khurasan fil irja shay'a hakan nan kuma inda kana magana akan al irja kana neman magana akan al irja shine cewa aiki baya cikin imani saboda ku so a wurin sa mutum ya wuce ya yi imani shikenan kawai ko da yana dawo kwalbar giya yana mummuni ne ko da baya sallah sai ka je yana cewa ai attaqwa habuna mm. sai ga mutum baya sallah baya azumi kuma ya ce shi mummuni ne irja'i kenan wala takum murjiyyan la'uban bidinihi ala inna man murjiyu bidini yamrahu wala an ahli makka ta fi sarfi shay'a hakan nan mutanen makka su ma kuma dangane da abin da ya shafi asarf me asarf shi shine bai'un naqd bi naqd cinikin kuɗi da kuɗi canji kenan ka ba da naira a baka dala a baka dala ka ba da riyal akwai riba ko babu akwai riba in naira da naira ce akwai riba kashi nawa biyu da fadli da riba nasi'a kuma yace wannan da kyau ko domin gaba mutum naira dubu ya baka canji to ba zai karɓi naira dubun ba sai ka ciro naira dubun ka bashi kana bashi canji naira dubun kai kuma kana karɓa guda shi kenan ai amma in ya karɓi naira dubun ka ya sa ta aljihu ya ce ba zai shiga cikin shago ya ɗauko to an yi riba ai ya ɗan ji ɗuminta a jiki ai ya an yi riba ai riba ta shiga kenan saboda haka riba hannun kutu da na makahu amma idan naira ce da dala to wannan ya halatta naira tafi dala dala tafi naira amma shi ma yadan biyadi kun gane wannan da kyau ko to amma wasu daga cikin mutanen maka suna ganin wannan ba wani abin nan kawai dai a dan a dan wuce kawai haka tsoron ga an gaji suna ruwaito maka irin waɗannan maganganun kai ɗalibi ne ka san mutanen maka ne kai shi ka duba ga inda malamai suka yi fice kowanne gari akwai abin da ya shahara duk da cewar a garin akwai kuma waɗanda suka saba ma wannan abin amma ne mai yafi shahara a wuraren kuma ko yanzu a nan Najeriya ce mutanen wuri kaza zaka ce sun fi shahara akan abu kaza mutanen wuri kaza sun fi shahara akan abu mutane wani ya ce mu malam ya halatta ai da ya faɗa ya halatta a yi sallah da kudin najeriya na ce ya halatta mana kawo su nan eh in yana da shakku ba ya kawo su nan ajiye in ya sallar sai ya ce ma ai a hoton ai a jikinsu akwai hoto kuma hotunan da ke jiki duk arna ne sai na ce ai ah, akwai murtala sai ya ce to ai shi ma kafiri ne sai na ce kai mutumin bidda ne ya ce eh na ce a ah, no wanda ku yi haƙuri mutanen bidda ko ba haka magana take ba a garin bidda ne ake da waɗanda suka ce duk mutumin da ya huce kwana uku a abuja ya zama arni kun yi shiru ba na ke da mai mata 86 ba to don sun zo suna ce maka ya kuma maka ce eh <laughs> kun lura da wannan go ba a nan suke da shi ba ina fatan kun bai wannan da kyau a nan ne fa yake da yake cewa fa yaushe Allah ya sa a dawo da wannan arnan a ubi billahi minash shaitanir rajim a dawo da kawo shi wai yar addu'a ya tafi jidda neman magani haka fa suke magana fa ya kira shi me arne da shi kuma mai malafa ya hau shi kuma ya kira shi yaya kun ji yayi magana kuma a to shine ai haka maganganun suke ai mu faɗa ma kanmu gaskiya malamai wannan ita ce kawai amma in kana neman ruwan kaula san malam malami ya jeba ma dalibi dalibi ya jeba ma malami sai ka je da wai gana a cikin su minhum duna zalik kun gane ko ai kamar yadda muka faɗa ne gaskiya ne waɗannan garuruwan da aka farfaɗe su aka ce kaza aka ce kaza aka ce kaza ai a cikin su ba duka suka shahara ba ai a cikin su akwai masu dan an ce mutanen maka kuma sai ka ce kowa da kowa dan an ce mutanen basara sai ka ce ba masu kaza a ko dan su a ciki saboda ka a mutanen a mutanen bidda akwai tsayayyu wanda suke yakin waɗannan al'amura din kun gane ko amma kuma akwai wanda yake kaulasa a wurin su to ko iska da kake shaka sai haka Allah ku waɗannan abubuwa abubuwa ne shahararru abubuwa ne da suke sun faɗa da bakin su sun bai sun yi laccoci da nufanci sun yi laccoci da hausa sun karanta sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza wannan sun faɗa ne baki ba ma tsere su aka yi ba kaza aka yi sun yarba kowa kaulasa ba wani wanda suka ɗage da ya dinga ɗebo kaulasa ya dinga ɗebo kaulasa ya dinga ɗebo kaulasa haka ya ingiza ma kowa daga sani to kuma ka ce ba za ka faɗa ba shi da ya faɗa bai ji kunya ba zai daga faɗa kun yi shiru kuma mutum ya fito daga daga wani wuri ya zo nan diploma ko ya zo COE yana karatu semester guda yana kasuru daga ina ka san wannan semester guda wata hudu kenan ko yana kasaru sai mutanen bidda sai daga nan wuraren amma ka tambaye shi inda azumi ne kuma zai aje azumi kusan daga nan abu yake sun sano nan wuraren mutum karfe ɗaya na rana ya tashi ya sallah a zahar ya miƙe ya kawo la'asar ya koma ya tafi kallon fim sai ina ko ya taya tafi ko yana da wanda ya ana salama ya haɗa min gairi min kofin wala matar shi kenan ya zama da kai shi malamin kanshi wala an ahlil madinati fil ghina hakan nan kuma mutanen madina an kaji suna ba da magana akan abin da ya shafi gurmi a su ma sai sana ganin wannan ba wani abu bane amma ba zamanin da ne kuma musulmi kun gane ko kowanne wasu wurare za ga shi za magana da na faɗa ko yanzu nan za ga inda ya dan buga taba ne a sha to da an ce mutanen yanki guda sai ga ba su dauke ta wani abu a gefen masallaci ga mutum yana daga sigari kawai kun yi shiru yawwa eh yana kule da Eh, yana buɗe da ƙur'ani yana yawa kuma an kaɗan yi har da idan ka ai maka gaba da kayan ga kuma fa eh in ka gani kuma a dawo maka da shi eh ga gani ko inda ba ya ɗan rasu inda suka ɗan shahara ba haka misali in kuma je a zauna yi kwami ne a yi kwami yi kwami kuma fa eh a yi magana a ce sallah bai ce ba sallah ya zo yi ba kwami ya zo yi eh mana kun yi shiru kun ga ashe a Najeriya mun ma zaka iya kasar ka ce mutanen kaza za ka ga mutum tun da asuba yake kwami kwamin karatu sallah azhar ce ba sallah yazo yi ba la'asar shi ba sallah yazo ba saboda kwami kawai yake yi wala ta'khudhu wala ta'khudhu anhum hadhihi al-ashya'a shay'a kar ku karbi komai daga wurin waɗannan bayan Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mun mun yi maganar mun ce waɗannan mutanen waɗannan garuruwa waɗannan ne suka fi shahara kuma malam yayi magana ne a zamani baya hana cewar a yanzu abubuwa sun canza da sauransu amma dai a matsayin ka na mai da'awa yana da kyau lalle ilalla bi'ar da kake wuraren da kake kasancewar wuri kaza wuri kaza yanda mutumin da ya ballo daga ce yana ganin taba ba wani abu bace sai ka je yana ga mata hadisi an ce taba ba wani abu bace sai kuma ka ce shikenan ya ce ba wani abu allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kowace tambaya sai Allah ta'ala ya kai mu gobe mun dakatar da kowace tambaya sai Allah ya kai mu gobe alhina abin nan gurmi waka kada kai music